بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء wa yuqimu salat kaga sai daga lokacin aka kawo maganar sallah Allah yake cewa ba a umarci wa'annan mutane da suna sassafa ba domin lam yakun da kafaru Allah ya ce min ahli kitab wal mushrikin munfakin hatta tajihum al bayyina to Allah subhanahu wataala sai yake faɗa ne cewa ba a umarce su da komai ba abinda annabawan da suke gaya musu an umarce su ne liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din su bauta Allah wata wataala shi kadai na lahu a nan aqida ta so idan to ba wanda ake masa wannan bautar da ikhlasin sai Allah Su subhanahu wataala kenan aiki baya karɓuwa sai Allah Su wata wataala ya duba a kan wanda abu kai malamai sun magana akan mecece aƙida. mu fara magana akan aqida mecece da ne. suka ce ai ce aqida shine wani al'amari na addini wanda ya zama wajibi ga mumini ya imani da shi a cikin zuciyarsa suka ce ai a dunkulan an ce ƙida ta tattara tauhidi kenan gaba ƙida? daya sa'annan tana kasancewa karɓaɓɓiya wurin Allah subhanahu Ta'ala idan ya zanto babu tarar a cikin mutum ya zautu ya yi imanin ne da ya ƙini ya yi dalwa na ne da ya ƙini ba wajen ya ji ana faɗa ba ko kuma na iyayen da suna kai ana su da zamto cewa i'tiqad ne wanda yake a zuciya kuma tabbatacce ba wai na ga ana yi ba domin hadarin na ga ana yi idan an zo wannan tambayar da ake maka a kabari za a ga cewa waɗanda suke cewa ban ji ji ana cewa ne ni ma na ce karshen su abin da yake kasance musu shine halaka gidan Allah bai karba ba don ba su da wannan yaqini tabbatacce al-i'tiqad da ake magana kulle a zuciyar nan to ba su da wannan kullatar ta cewa Allah ɗaya ne a ida kuma shi za a yi kuma abu ka'idojinsa to idan Allah ya zanto cewa anan mun ya zama na cin mu zabzabina sai ya faɗa rami guda ɗaya daga cikin guda biyu domin Allah ya ce muzabzabi na bai na zalika sai ce la ilaha ula'i wa la ilaha ula kenan shi ba yi da tsuntsu ba shi ga tabbata sa'annan Allah subhanahu wata'ala ya wajabta cewa kada ka yadda cewa cikin ka a sami a samu raurawa a cikin misali Allah ya ce a cikin alqur'ani innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu suwaye mu'mine ne suwaye masu wannan imanin sai Allah subhanahu wataala yake cewa su da wayannan mu'mini da suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka yi imani da manzansa sun malamiyar tabu sannan ba su ji dardar a zuciyarsu suna shakka rawa kana jin shakka a kansa ba sa'an nan su ce wannan ayar kalle tana nufin cewa ɗan adam in ya samu wannan tabbaci to zai iya ba da rayuwarsa don kare wannan mabda'i nasa na gida domin me saboda Allah subhanahu wataala a can da yace su da yace innama ada ce ta hasu a wurin malaman balaga ba kowa ne mumini ba sai wanda ya tattara wannan abu to kenan i'tiqadi ne wanda yake babba a zuci wanda yake baya kaiwa ainihin wato ba a karɓar taraddudi a cikinsa ko kuma kaiwa da kawowa kenan ita aƙida ingantacciya ita ce aƙidan nan da ɗan adam ya kudurta na imani da Allah subhanahu ta'ala da mala'ikunsa da littattafansa da ranar lahira da ƙaddara alkhairinta da kuma makamar ainihin wato akasinta wannan rukunan baki ne shi ne ke kawwana aƙida a zuciyar ɗan adam ya zamto cewa imanin da nasu da Allah yana nan yadda yake yana imani da mala'ikun Allah yana imani da littattafan Allah da ainihin wato manzannin Allah ina iman da ranar akhira sannan yana ainihin wato imani da kaddara alkhairinta da kuma akasinta dole da ya zanto cewa yana da kyakkyawar alaka da waɗannan rukunan ɗaya idan babu a ciki to kana da matsala a gida shi daga Allah ne karfe ta domin su rukunai ne waɗannan a gida kyakkyawar a gida da ɗan adam ya kamata ya ce ya samu ita ce wacce komai na addini yake damfaruwa a kanta a kanta aka gina addini domin Allah subhanahu ta'ala yana cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan sai ce me wala yushrik bi ibadati rabbih ahada anan abin da Allah ta'ala yake nufi ba a karɓar ayyukan bawa idan to aikinsa ingantacce ne sai ya zama cewa akwai ikhlasi shi Allah subhanahu wataala can kashe yake cewa wala wala yushrik bi ibadati bi ibadati rabbi ahada idan to cewa babu shirka babu kaiwa babu kawowa a cikin mai na yi tikadi da ke cikin zuciyarsa to anan shimfiɗa muke ta yi menene muhimmancin ita kyakkyawar aƙida idan ana yana da aƙida kyakkyawa inda za mu zo mu magana akan mummuna aƙida to wace aƙida ce me yi muhimmanci na da yanzu da aƙida kyakkyawa ne wato ita aƙida kyakkyawa takan mai da ɗan adam ya zama ɗan adam ɗinsa ya kenan akwai bambanci tsakanin ɗan adam da dabba idan mutum ya samu aƙida kyakkyawa za ta taimaka wa ɗan adam wajen istiqama menene istiqama mutum ya tsaya a bisa gundarin koyarwa da Allah subhanahu wataala ya umarta da ita ki tsaya akan gundarin koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar mu akai kuma ya koyar da mu kenan tana da muhimmanci kwarai a lokacin da bawa zai same ta domin idan ya samu wannan zai sami ya da halaye nagartattu zanto cewa yana muraƙabar Allah subhanahu wataala tare da shi eh muraƙaba yana jin cewa duk abin da yake yi Allah subhanahu wata'ala yana kallonsa Allah subhanahu wata'ala yana ainihin wato rubuta abin da yake yi khairi ne ko shari anan shine mizani na awo na muhimmancin aqida idan to babu rawa an karɓi hadisi wanda imam ibn majin Allah ta'ala ya masa rahama ya rawaito hadisi ke cewa hadisin an karɓe ne daga Sa'uban. ɗaya da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace muna zaune da sau sai annabi sallallahu yake cewa akwai wasu mutane da za su zo ran tashin alkiyama za su zo da kyawawan ayyukansu manya-manya yace ga su farare kalkal kamar ka ce duwatsun tihama wani bangare na kasar yamma tunan aiki gashi nan an taro Allah ta'ala sai sa shi a mansura sai Allah ta'ala ya maida da shi kura a bushewa kamar auduga ce a cire mata guriya a yi mata shiba ta rike na iska ɗaukata za ta je watsi da ita sai sau bani sai muka korata sai muka ce sai kuma lana ya rasu hatta la nakuna minhum ya manzon Allah siffanta ya mana wayannan mutane kada a zarta fada ga zanto muna cikin su sai ce wasu mutane ne daga cikin ku wa min jildatikum haka na sallama ya faɗa daga cikin fatan ku suke wato irin ku ne ta komai na ku tare kuke yi wa kuru da al laili kama ta ta'khudun suna tsayawa su dare su yi wa Allah ibada su nemi kusanci da shi Kamata a akhudhu kamar da kuma kuke tsaya ku jajirce me illa su sun kasance idan suka kebance da alfarma Allah in ta hakuma sai suke tata to Allah subhanahu wataala wannan abin da suke kake da babu istiqama sai Allah yi watsi da ake dauke su kai su mutan jahannama bayan lokacin da suka zo ta rainin kiyama an zo da manyan manyan ayyukan su kowa na sha'awa farare son kamar duwatsun kiyama to saboda haka kenan daga muhimmancin aqida tana sa ɗan adam ya samu istiqama idan da kuma ashurur bi muraqabatillah idan da ji a cikin cewa lalle Allah ina kallon sa fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ba abin da yake bada kyakkyawar aƙida mai karfi irin lokacin ɗan adam ya samu istiqama ya tsaya a kai wannan shi ke cewa ya yarda da cewa wannan abin da yake kansa abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake sansa a akai kuma umarni da ya bashi kuma ina cikin mai muhimmancin abin da ake ce aƙida kyakkyawa sannan yana da cikin abin da yake mai da aƙida kyakkyawa ta zamto ita kaɗai ba ta da makamanceceniya wasu abubuwa masu zuwa na ɗaya ita aƙida kyakkyawa tauƙifiyya ce daga Allah take ba ra'ayin ɗan adam a ciki kaga babu su fani na ne na ƙirƙiri bai yiwa ka zo ka kirkiri wani abu ka ɗauko ka ɗora wannan aƙidar a cikin wani tauhidin ka ƙara ba zai ƙaru ba saboda me saboda daga Allah take masdarin ta shine alqur'ani masdarin ta shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masdarin aqida mai kyau shine maganganun da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka faɗa daidai da koyewa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi umarce mu da mu riko da ita da ainihin wato a haƙoran mu na gaba masu kwada eh, ya nasu na kica ardu haɗin da wajis ku rike su da hakoran ku na gaba da ƙarfi. kenan da ka karo wani abu idan ka same shi a ai gani ne ya kamata zama ne ne tunani majalisar ɗinkin duniya ce ta zauna babu wannan babu abin da za a zuwa ce Allah subhanahu wata'ala ya ce ka a yi shi kai kuma lokaci guda ka zo ka ce ka zo shi za ka dinga gamsa da gima tsakanin wasu al'ummatai masu wata aƙida za mu yi magana a kansu a kan gado Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana a cikin aƙida mai imani da wa da alƙur'ani kidan duk umarnin da ke cikin alƙur'ani aƙidar musulunci ce mai ka rike shi aƙidar musulunci ne ka kai wasa da shi sai suka ce wai Allah subhanahu wa ta'ala da ya raba gado sau ya kan samu matsala ya kamata mace a bai a raba ta daidai da namiji a raba mace a raba musu gado daidai da namiji sannan a zuwa aure auren namiji da namiji mace za ta yi auren mace duk wani mutum da zai wata kuskure ma a je ya dawo a ina ta fita musulunci sai mace ce me ba za mu karɓa saboda me saboda ta sabawa koyewa alƙur'ani wannan misali na buga mu kenan ba wani sofarin abu da zai zo ya karu a ciki saboda ita mai tauƙifiyya wato ba wanda ya sai ƙara mata ƙari ko rage akan abin da Allah ya faɗa ko manzansa ko kuma abin da sahabbai suka zo suka fassara daga maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan Allah ya ce lil muttaqin daga cikin abin da yake sa aqida musulunci ta zanto aqida ce kikkiawa al-wasatiyya wa tawazun aƙidar musulunci tana tafiya ne da wasaɗiyya ita bata kutsa can ba ta rubuce gona da iri sannan kuma ta zo ta yi lankwalon ba inda za ta mai da abin abin wasa ta tafi daidai da ɗabi'a ta ɗan adam daidai da ɗabi'a ta ɗan adam yadda ɗan adam ko me zai je ya dawo zai samu wannan aƙidar tare da shi take sannan akwai tawazu akwai awo wanda yake sa a kan sikeli na mizani na adalci wanda da kaji abin kasance tabbas wannan adalci ne Allah subhanahu wataala ya maka daga cikin abin da ya sa idan musulunci zo a ƙida ce wacce ke babu babu mai kamata akwai abin da ake cewa ita shakundum ce me shakundum ta haɗa duk wani abu da yake wa Allah subhanahu wataala daidai ta kuma kore duk abin da Allah subhanahu wataala baya so idan musulunci ke duk abin da yake mai kyau ne a matsani na al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar za a ga akidar musulunci ta karbe shi duk abin da ya saba wannan ma'auni za a ga akidar musulunci ta yi jifa da wannan sa'annan akidar musulunci tana magana ne da hankalin nan adam tana magana da hankali na dan adam shi sa da an ce maka ga abin da tsarin alfahari ko sunna ko ya zura shi idan ka juya masa baya ka ce za ka ɗauki wani ɓangaren sai ka ga tasgaro saboda mai saboda wanda ya kawo wannan umarni a cikin wannan aƙida za ga Allah subhanahu wataala shi ya kawo kuma shi ne ya san gaba isan baya ko da za ka kawo wani abu yanzu za a samu wasu mutane na kamar su ga cewa wannan abin da ka kawo bai daidai da zamanin su ba bai daidai da su ba amma shi aqida ta alqur'ani aqida ta musulunci za ga cewa kowanne lokaci tana tafiya tare da zamani tana tafiya kuma tare da dan adam saboda me saboda da dan adam kenan Allah subhanahu wataala kuma a cikin ta aka ya kwaba ainihin tsakanin rayuwa dan adam da wannan aƙida ta musulunci sa'an nan abu na ƙarshe shine tana sa ɗan adam ya da cewa shi ma fa yana da wani nauyi a kansa Mai nauyin da yake cikin kansa shine duk inda zai a rayuwarsa ya ga cewa ya yi kamala ya samu ciga ya samu siffantuwa da siffofi masu kyawu sannan a lokaci guda don ya ba da misali me ya ba da misali da an gan shi a ga addininsa addinin sai zan mai identity shi da an ganka an ga idan musulunci da an ganka an ga koyarwar musulunci wannan ina mai yake kawo wannan kyakkyawar aƙida dan da yake tattare da ita ba a so a ganka ka saba wannan abu za mu zo kan magana aƙida wacce ke fasida ba mai fara lalatacce aƙida wanda za ka ce aka san wannan abaci mece ce aƙida gurɓatacciya ita aƙida gurɓatacciya idan muka duba wancan alifi da muka na farko za mu ga cewa ita ce wannan da take gud take ainihin wato sa'a wa Allah subhanahu wata'ala shirka ko kuma a gujewa wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar gujewa umarninsa kuma ta ce wannan da take ɗaukar ɗan adam ta goya ce wata gwama shi da duk wani irin kafirci wanda yake yi tattara a duniya domin saboda ta juya wa asalin tauhidi da saƙar da Allah subhanahu wataala ya yi wa rayuwa ta juya masa ba saboda haka idan mutum ya rasa aqidar musulunci duk kafircin da kake tunani zai iya karbarsa duk barnar da ka sani a duniya zai iya yin ta duk abin da ka sani sunan shi ainihin wato fasadi za ka same shi a gurin za ka same shi a gurin ba za ka same shi da wannan inda ba misali wuraren da ake fama da irin wannan rikice-rikicen za ga duk wannan mutanen da suke fama da satar jama'a sun ana magana da su da kai maganar tauhidi za ka cewa ko ida za ka cewa zero ne su a nan bangaren saboda me saboda sun rasa saiti ita ida saiti take a dan za ka wani na cewa wa'azi za ka yi wani ina ruwan da wa'azin ta faru a gari mutum ya shigo cikin gidan mutane suna zaune duk su tsoron sun koma sun kufi da kai ya ga ba su da komai talakawa ne ce da yarinya karwa kinta su a gaban baban da ya hannu ta yace ya za mu shigo ko ba ku da komai saboda mai saboda rashin saiti bai san cewa kisan nan haramun ba ne bai san cewa kuma ko da yana da ba istiqama akan wancan duk abin da yake jiga yake labari ake bashi ba daidai ba ne ko kuma ba ta riga ta zauna a zuciya ba lahiran maganin ta yake haka haka kamar yadda yanzu muka fara samu za mu zo mu gani waɗanda suke ganin cewa duk wannan abin da ake faɗa na lahira da shauransu babu su ba gaske bane to dan adam sai ya miƙe kafarsa ya watsi da aqidar da abin da aqidar ta koyar da abin da ke ga isha ta shafa karfin cikin sa sa'annan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa gujewa wannan aqida ta addinin musulunci da inhirafi da gujewa manzuma ta tsiyar da akhlaq wato dan adam ya gujewa kyawawan tajoji ya gujewa kyawawan dabi'u da Allah subhanahu wata'ala ya gina dan akai barna ce babba Allah ya kita cikin alqur'ani bismillahir rahmanir rahim faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wanda ya bi ainihin wato shiri na baya bata wala yashqa kuma me baya tozarta kenan wanda kuma i guda ba wanda ya bi Allah subhanahu wataala kita ba zai bata ba sannan ba zai zanto cewa ya taɓe ba to wanda kuma ya kifa zai bata zai kuma me zai taɓe kaga kenan aqida wacce ya kamata dan adam ya yi riko da ita kyakkyawar aƙida ita ce wannan da za ta kai shi zuwa tsira gujewa wannan ko aiki aka san haka shi ke dilmiya mutum a cikin ainihin wato wahala yake kuma ɗaukar ɗan adam ya kai shi nesa daga cikin abin da yake kawo ka gane ɗan adam ya faɗa cikin aƙida mara kyau shine gujewa alƙur'ani kamar masdari na rayuwar shi daga cewa bai kamata a ce kamar shi an ce Allah ya haramta kaza shi ya dinga jin a zuciyarsa a shi wannan ayyuan na kai ai taskaro ne gare shi to ka san ya fada cikin aqida mummuna ko ya guje wa koyarwa Allah subhanahu wataala da manzansa to nan ma mutum ya fada cikin mugun tarko kaga mutum yana kin hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ko koyarwa annabi ce yaushe ta zo ya aka aka kaza to wannan mummunan bata ne fadawa da cikin tarko da shedan domin Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiyu rasula sai ce ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah sai Allah ya ce dhalika khairun wa ahsan ta'wila ya ku wannan kai imani da Allah to Allah da'a ya zamu Allah da'a mu umarnin sa ina umarnin Allah a cikin a cikin ku bi a ina za mu kuma zan Allah sallam ya nabi yake bayi a wamiri wacce na bi na wahi mu ba abin da umarnin da Allah sallam ya mana mu guje masa abin da yake cewa kan mu guje in Allah sallam yace gurbu da abu kaza ku bashi ma amartukum bi fatu min masadatun wa ma nahaytum anhu fantahu to kenan atiu Allah wa atiu rasul sai Allah ce wa ulil amri minkum malai suka ce wa ulil amri zo su da sauraci amman biyu suwaye wanda ake ce musu ulil amri eh, malamai suka ce ana nufin masana ilimin addini me yasa na ku masana ilimin addini saboda su gaya muku abin da Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya ce fa in tanaza'atu fi shay'in farduhu ila Allah idan an sami me an sami ainihin wato sabani akan wani al'amari idan za a mai da shi wajen gano yadda yake ila Allah qur'anan ne wa ila me fardu ila Allah wa rasul da manzansa sai Allah subhanahu wataala yake cewa me in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kenan idan nan anan yace a ni ba zan koma ga nan ba me ya fada mummunar aqida ya fada mummuna aqida wannan shine iskaliyar abin da ake cewa mummuna aqida za mu zo mu ga wani abubuwa ne suke kawo mutum ya samu kansa a cikin munanan aƙidu kafin mu zo magana akan munana gidan filla filla waɗanda muke cikin yanzu da waɗanda muke jin labarin su a wani guri ko suka zo mana daga ciki akwai asbab ma'arifiya akwai wasu abubuwa na ilimi ne dan adam zai zo wajen karɓa ilimi maimakon ya karɓi ilimi ga waɗanda suke malaman ilimi ne sai ya ɗauki ilimin a barkace a gurin waɗanda ba su san menene ilimin ba zama da makakin kanwa sai ya kawo farin kai ilimin ya gabas amma me shi sa ɗaya daga cikin salafin sale yake cewa ku sani shi ilimin addini amanar Allah ce ku san a ina za ku ɗauki amanar ku saboda haka wani zai garin koyan sai ya je fada cikin mai bata sai a dawo koyar da shi bata sai tashi akan wannan bata saboda me saboda bai bi hanyar da ya kamata ainihin wato ya sami ilimin ba ko kuma ya ɗauki ilimin nasa ya ɗora a bisa wasu dalilai waɗanda suke ba su da alaƙa da ilimin misali lokacin da aka sami ci gaban daular musulunci musamman lokacin daular abbasiyya an samu mutane da suka dinga ilimi ya ci gaba an zo fara gina labarari ta wace ta da jama'a addinin musulunci ta farko a duniya Wace ta ce wata ake mata bayani aka samu ta baitul hikma a lokacin mu'amun in bambanta ba ka buɗe ta littafin da aka zuba a ciki da shawararsu akwai littafin da suke ba na larabawa ba ne ba na ɗabi'ar larabawa ba ne ba na al'adunsu ba ne amma saboda lokacin ana harkar ilimi sai aka dinga ba da damar yin tarjama a dinga kwaso abin da yake yaren wasu a canja a kawo garin wannan kwashe-kwashen sai aka dinga kwaso wasu irin tsare-tsare na addinan gumaka da layin wato mutanen girka da shawararsu irin tsofaffin wayewa ta dan adam ta da mahaguzancinsa na da aka dinga fassaro su ana zuwa da su sai mutane suka dinga ɗibar wayannan abubuwa a matsayin su na gwada nasi to ai kaga tun da masdarin ba ɗaya bane sannan shari'ar ba ɗaya bace bai yiwuwa ka gwama wannan guda biyu ka ce kana so ka je ka samu wancan nasar daga nan sai dan adam sai je ya fada cikin hawa hawa sai ga ilimin a nan ga ilimin yake amma sai dora shi akan jadali kamar bangaren tauhidi an samu irin wannan a zuwa ce ina Allah yake yana ina ne a sama yake a guri kaza yake da shauransu bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi da subhanahu wataala ya faɗi yadda tsarinsa yake ubangiji a tauhidi a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya gaya mana ina yake amma abin da ba su ka yi shine ka siffanta irin wannan siffar dan Allah subhanahu wataala ce yana ji ka zo ka ce to jinsa irin na dan adam a ba haka bane yana gani ya eh, yana gani ya yake gani babu wanka ya yake gani ban kai ba nan da biya ka bace domin idan ka ka saurara na wannan abu za ka wani abu kuma da. za ka tuntuno wani abin ba. ka ga wannan kun ya dauki ya sa imanin ka ya kwani sai ya sa ina imanin ka mai ya lalace saboda zaka dinka dauko ɗauko wasu abubuwa kana auna Allah da su wanda shi kuma wancan ana auna wani gunki ta'ala Allah an zalika uluwan kabira saboda irin wannan yakan kawo asbab ma'arifi akan samu irin wannan na biyu akwai al'asibabin nafsiyya wasu abubuwa ta ɗan adam ta karan kansa ne wato yana da wato wani damuwa ce ta rayuwa ta zo masa sai ya juya ima kamar yadda za mu gani a cikin idanun da samun wasu akidoji suna fitowa a cikin musulunci gaban fitowar shi'a haka asibabin nafsiyya ne wani an zo an ɗebe shi mutane suka fara zuwa kai sai na usman daga ina ka ɗauko su an ɗauko su daga kufa an ɗauko su daga masu. an ɗauko su daga basra da aka musu ba a ce musu za a kai sai na usman ba ta haka za a je a yi tawaye ya sauka amma asalin mutane suka zo a yi wannan abu su dama da niyyar haka suka to ya zaka ce da wayannan mutanen sun taho sai aka zo aka yi wannan gobarna lokacin da kai sai na usman duk wanda yake jin zafin kai sai na usman ina zai shiga na karewa wancan kuma da yake ganin cewa ya zo ya riga ya barna yanzu ko ya ce babu shi da shi a ciki ina zai zauna can daga nan sai abin ya ana ganin su kamar abu ne na shugabanci da waye sai ya burciki ya juya ya zama aƙida ana nan ana nan su da suka zo suka ce sun goyi bayan sai na ali su ne kuma daga bayan wasu suka kai sai na ali sannan suka kuma yaƙi sai na muawiya din suka ware kansu suka mai da kansu yan boko haram suka kafarta kowa har yanzu muna cikin wannan masifa daga mutane sun zo sun kafarta al'umma gaba ɗaya su ce duk kafirai abin da ya faru masallacin juma'a daga sun zo sun yi wani barnar ka ɗauka wai abu ne suke ganin kake gani kana jin tausayi su Allah suke wa aiki saboda me saboda asbabun nafsiyya wanda ya zo ya gaya musu ilimin da kuma wani abu da suke tunani sai a goya musu akan wannan abu suke na su juya sai sai da ashi to ne na sa dan adam ya fada cikin wasu abubuwa na ainihin wato bata gari sannan akwai asbab na ishtima'iyya wato wasu abubuwa wanda yake society ne yake sa dan adam ya zama gama haka kama abin da ya faru ga turawa suka zo suke wa musulunci suke wa musulunci dawa kamar yaya zuwan aƙidu na yaƙar addini abin da ya kawo asbab ishtima'iyya wato dalilai ne na zamantakewa a lokacin an zo ana tsari na fidelism tsari na kamar a bautatar da mutane an gane ko coci baka isa ka ce i baka ka ce a'a tunanin kan dan adam an kokace shi suka shiga cikin masifa ba gaira babu dalili kullum sai ka je ka kai su kokul kufran wani kuɗi ne ake kaiwa wai kana kuɗin bai ko za a baka aljanna sannan kuma a lokacin guda kuna cikin yunwa masu yin wa'azin sun kuma suna cikin jin daɗi ana nan ana nan sai aka fara tawaye haka wannan dalilai ne na zamantakewa ka ce mun kallaci amma an kawo za a sai mini fili a aljanna in na mutu sai kuma daga kudin filin na aljanna na kawo kai kuma ka bai da shi filin kudin kudin aljihunka ka kuma kana ci ina bushiya nan da nan sai mu suka tashi suka yaƙi addinin nasu ta kowane bangare suka rugurguza addinin suka mai da adawa ga addinansu sannan suka ɗauko da ainihin wato wani tunani wanda ya zai bulki ta zamantakewa kaga wannan dalilai ne na na ishtima'i a wannan za mu zo mu ga nan gaba ta asirin wannan abin ya zo musulmai suka karba suke kuma yaƙar addinin musulunci da turan tare wanda shi musulunci ba shi ne musu wancan laifin da suke ganin cewa musulunci shi adalci ma ya kawo amma rashin sanin wannan musulunci da rashin sanin mu'amala da shi da kuma wawaye kuma da aka samu sai suka ɗauki wannan abin suka yafa suka ci gaba da bandan-bandan a cikin wannan abin za mu zo yanzu mai magana gaba ta bi kenan akan akidoji munana waɗanda suke yawo tsakanin musulmai a yanzu kuma shi ne abin da ya janyo ci bayan mu da kuma da yiwu da muke ci a farko na fara muku magana bisa irin yadda Europa tura suka sami zamantakewarsu bangaren rike tunanin ɗan adam ana shi motsi zan buga muku misali lokacin da musulmai suka yi ƙarfi a andalus su tura suna cikin abin da ake cewa middle century al-qurunul muslima wato suna cikin wani rayuwa ta duhun kai da duhu na ainihin wato wanda ya musu kaka gida suka kasa ci gaba suka kasa gane gaban su daga cikin bayan su galileo ɗaya daga cikin manya-manyan masana falaki ne da ya zo ya zo na a wani gari da ake ce masa gulaidila ya yi karatu a ɗaya daga cikin jami'ar gulaidila sai ya ga musulmai sun ce allah ya ba da dama ka yi bincike a gurare biyuwa allah ta'ala yana cewa awala yin yanzuruna ila kai ba ko khuliqat a wani za zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum ku je ku gani ku je ku bincika ku je ku yi kaza haka Allah ya cewa sai ga kuma su a can a coci ana cewa kawai wani wani tunani akwai dalilin in coci ta ce gabas gabar din ba wani bincike da zaka je ka yi ka ga hujja su a tunanin su an ce ita duniya ya take cik ba ta juyawa rana tsaye take cik ba ta juyawa kuma ya tsaye cik da idawo sai rubuta littafi ya ce duniyar nan juyawa take rana ma juyawa take duk gaba ɗaya juya ake kuma Allah ce lashin sai baki laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbah sai ce su ce ka kafarta sai da ka da wannan zancen zuwan da yi can andalus cikin musulmai ka zo da wannan kafircin aka yanke masa hukunci hukuncinsa shi ne a kashe shi domin ya kawo abin da ya saba wa ta'alimul kanisa abin da kaccoci ta faɗa aka yi ta jika ka dawo da shi gurare mutane suka ta zuwa su kai wanda iya miƙewa ya ce da coci wai abin da ta faɗa ba haka ba ne domin a lokacin akwai ga magana su faɗa cewa an ɗauki dutse mai nauyi an ɗauki dutse mara nauyi don an jefa a ruwa wai dutse mai nauyi ne zai fara zuwa wanda ya je gwada sai ga sun je tare da ya faɗa tun da kulle shi bai sake fitowa saboda mai abin da ya faɗa ya saba a coci to galileo da aka zo aka masa dukun duka cewa tun da yana da faɗa a ji a ilimi ya rubuta cewa abin da ya faɗa kuskure don a yafe masa sai ce a domin yana da tabbas ya ji ya da musulmai suka yi nisa da wayewarsu aka yi masa duka aka yi masa jina-jina aka bubbuge shi ya kasa magana aka rataye shi aka zo aka kura wuta aka ce a tattara tabansa a zuba a kai a kone shi kafin da aka zo aka fara gurguta sai mai a kalkalin jinki ta masa ya magana duniya sai ta ce kuka juya take yi to ba zai iya magana ba sai dinga haka har ya kone to sai abin da yake nufi juyawa take juyawa take har ya kone daga nan fara samun gori to wannan koren da aka yi da zanga-zanga da aka zo aka yi a faransa daga baya wanda ba shi ne mazuyin topic ɗinmu ba ya sa sun ji cewa ba sa buƙatar addini duk wani abu sunan shi addini to ganinsa suke yi ya fito ne duk irin wancan addinin nasu da ya shigar da su cikin damuwa da Sau haka sai suka zo a yanzu aka zama mana tsare-tsare waɗanda su ne suka zo shiga cikin aƙidun mu mu sani ba suke kuma yaƙar mu ta sukuru har ɗan yake ƙoƙari a cikin imaninsu da wasu rukunai na imanin suke saraya ta tare da mu misali wannan tsari da ake ciki na demokrasi demokradiyya ko to wannan tsari tsari ne wanda yake babu allah a cikinsa abin da za ka iya yanzu a matsayinka na musulmi ka ga ina ina za ka iya ɗauka ɗan wannan abin da ka ɗauka kai ƙoƙari ka islamai ɗinsa wato ka ɗan raba wasu kwata addini bakin yinka amma ba zai tafi tare da addini ba Allah sa wani ce dami a addinin musulunci inil hukum illa wa yake cewa a yi ko a bari to amma a demokuraɗiyya wanda za su fata shi ne wanda suka dangwala a tsarin demokuraɗiyya da take da suka ɗauko suka kawo ciki ne idan an zo an tsaya an kada kuri'a misali sai aka ce majority na senate sun ce a daina sallah aka dan gwargwariya sai aka sun suka fi yawa su a gurin su ba in ga tsarin ta za a bi da ake bin ta sau da kafa idan sai a haramta domin karfin yana hannun wa yana hannun mutane a sha'a domin sunan shi hukumar sha'a ni sha'a bi wasu zafi a sha'a wato hukunci ne na al'umma su yi wa karan kansu ta hanyar al'ummarsu duk da yana da wasu alamomi wanda musulunci ya yarda da su na a zuwa samu shugaba wanda ake so a yi kaza amma dukkan abin asali tun da fitowar da ta yi daga wasu mutane ta fito daga girka su kuma kiristoci a wannan majusa ma ne masu koto kuma ka da shawararsu dole al'adu ne irin wa'ancan to abin da ta zo da shi wanda mutanen mu muke so mai magana a kashi ne tsarin tattalin arzikinta wanda ya zo da miyagun al'adu sun taba mana addini misali mu ɗauki gurguzu a wannan jari hujja ina cikin tattalin arzikin da dimokuraɗiyya ta yadda da shi a tsarin dimokuraɗiyyar asmaniya ba maganar mai kuɗi ba maganar talaka mai kuɗi ya ci gaba da samun kuɗinsa talaka ya ci gaba da kasance wasu talauci shi ya sa lokacin da gwamnan lugat ya yi jawabinsa da ya yi a 1914 lokacin da aka yi amalgamation a garin kogi alakwaja ta yi daga yau na sake ganin sakaran da zai ɗauki kuɗinsa ya ɗauki kudinsa ya je ya ce wai ya ba wani wai allah ne ya ce a ciro a bashi ya rusa diwanin zaka tsarin zaka aka rusa shi yanzu muna ganin abin kamar wasa ai faɗa aka ko diwanin zakar da a tsarin da aka zo aka samu mutane a kai na addini za ka cewa akwai wanda ake cewa jabi shi wannan jabi nan ko sa'i a kasashen hausa shi ke tattaro wannan abin da aka samu to kazu min abin ya yi motoratu ala ko ƙara'ihi tunda ai ita zakka rukuni ta daga cikin rukunin musulunci to wannan abin ya yi asiri a zakatan bari ba ku misali kwanan nan ba zan faɗi suna ba saboda sananne ba zan faɗi gari ba saboda sanannen gari ya ce waɗanda cin masu kuɗi ya ce a zo a duba zakar shi zai ba da zakka domin demokuraɗiyya yanzu ba ka yi suka ne ka ce sai ya kawo ba ba ka da iko tsari ne na yanci ina fata an gane aka zo aka auna kaza ne abin da dukiyarka ta zo da shi kaza ne kuma abin da za ka bada yanzu misali in dai ban manta ba ga malamai na a baya idan kana da miliyan ɗaya da rabi zakan miliyan ɗaya da rabi bai kai dubu talatin da biyar ba idan kana naira miliyan ɗaya da rabi bai fi da bai fi da da shi dubu talatin da biyar ba sai wata shekara kuma amma da aka juye aka juye ga lissafin suka ce mai zo ya gani wanda ya je kan abokina da ɗaya daga cikin mutanen da suka a zo ka gani suka ce ya shiga ɗaki ya ga sau uku in je ina bai da ƙarshe ce gaskiya ba zai iya ba Allah wannan ba ce wallahi yi yawa ce amma ga maka Allah ga dubu ɗari uku ku yi kuɗin mai ce a shi ma rike shi ma ba a bukata ba zai bada ba me ya kama da wannan wannan tsari da aka zo da shi aka canza wancan a ƙarƙashin ɗaya da muke faɗa akwai abin da ake ce masa yancin faɗan albarkar baki yancin faɗan albarkar baki malam ya lokaci da zuwa duk maganganun da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam na abin da aka dama da duk abin da aka yi masa da ka je kotu za su tura lauya a ƙarƙashin tsari na demokuraɗiyya akwai yanci na faɗan albarkar baki za ka ɗan adam ko ina musulmi yana da iko ina da wannan amma ba ɗaki lokacin da muka ɗan demokuraɗiyya muna da dama faɗan albarkacin bakin mu wai wannan baki a ƙasar me yake ce mana a kansa kuffa alaika kuffa alaika hada haka annabi ya ce yace akwai abin da da sahabi ne yace masa ah, ya rasulullah yanzu a jefa mu cikin wuta dan abin da harshen mu ya faɗa me yace masa sai eh, akwai abin da yake ji dan adam ya faɗa wuta da fuska irin abin da harshe ya yi yanzu ke sake sai nawa ke shi anan nan karo nan kawai na lafazi na faɗa albarkar bakin wanda ya wuce gona da iri ya shiga kuma ya jefa mutane cikin halaka ana da su azumi amma da kai magana daga kotun koli za a zo a tafi da shi domin karkashin demokuraɗiyya yake Sau da haka musulmi sai mun duba mun lura cewa irin waɗannan abubuwa suna cikin manyan manyan abubuwa da suke kawo mutane ilhaji wannan da demokuraɗiyya ke nan tsari na rasmaliya shine capitalism idan ka faɗo tsarin gurguzu da shi ma demokuraɗiyya ta yadda da shi kun san menene gurguzu gurguzu ba abin da yake nufi shine babu Allah babu Allah alhayatu madda wato abin da gani kawai shine abin da yake kisa da suka zo da wannan tsarin saboda yaƙar wancan abin da ya sami da su a cikin coci suka zo da shi kasashen musulmai da suka yi mulkin mallaka da kun kaska amma musulman a cikin kasashen su ɗabi'an ta ɗan adam ba ba da mutane suka sha musibar wahala irin a halin masu a halin masu shuriya masu wannan gurguza saboda su suka ɗibi kasashen musulmai mafi yawa sun yi kasashen sai imamu bukari su imamu ibn majah duk wannan kasashen na musulmai sai da suka kwashe su suka zama ƙarƙashin su tsakanin lenin da stalin abinda harun ya haya yake faɗa a cikin da littafinsa communism in ambush yace mutum miliyan hamsin suka kashe kafin su ba duniya su mutum miliyan hamsin suka kashe don su tabbatar da wannan abin su cire dan adam yadda da Allah su canja masa aqida sai da shigar da wannan don su tabbatar da wannan tsarin na abin da ake masu shuri me yasa ya saba a gidan mutane suka gauraya suka kawo tsare-tsare irin wanda ake yi wayan musulmai sai ga dan ya ce wai ya bude kungiyar eh, kaza su kungiyar su ta yan gurguzu ce ta yan gurguzu zai yi wannan aƙida sai sa kansa comrade ina aƙida ga take sai ga dan ya zo yana magana addini ba ta gabansa yana magana da kan dan adam an danne masu yanci ya kamata ya samu walwala ba kamata babu babu karami muna ganin hadarin wannan abu to a cikin muke banda wannan akwai wata aƙida ta daban ita ce alamaniya shine wani tsari na secularism cewa babu ruwan mutane da addini a cikin shugabanci addini ya tsaya a masallaci har yanzu mutane suna nan suna tafiya da irin wani tsarin a rasu da ka kawo magana sai ce kakka mana magana addini a nan wannan aƙida mutane sun ɗauke ta kana musulmi ka ɗauko ta aƙida da ka zo ka cusa tana karo da wacce Allah subhanahu wataala ya ka da ita saboda haka babu maganar Allah a tsare-tsaren da kake za ga wani idan ita ina magana ma mu'amala ta waje sai dinga cewa ai Allah a zuci ne kawai mu'amalar da mutane wajen haka ba ta kai ta kawo ba Allah bai da ruwa da tsaki a cikin rayuwarsa rayuwarsa a cikin masallaci take wato me alaƙa da Allah kenan da da amalillahi lillah wa ma da qaisar da qaisar ita ma wannan dabi'a ce da aka dauko ta daga wani guri wajen musulmai aka bude ta yanzu musulmai kuma suke shiga cikin ta da su ake rawa ake takawa cewa sun yadda cewa babu su da addini za ga mutum ya je ɗauru yake yi wa kuma Allah Allah ke kan ma a gano shi musulmi ne a wani dalili malai na cikin lokaci ya fara jama'a amma na so ku kowace ɗaya bayan ɗaya ne a 'yan gurguje mu fahimci menene waɗannan abubuwan da suka taso inda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mutane su bauta Allah su masa bauta sannan su sa shi a cikin al'amuran su na rayuwa na kewa na bangaren ci na bangaren iyali na bangaren mutane komai idan to akwai Allah sai aka zama maka babu kin za ka mutum dan siyasa yana ganin idan ya samu makaliti jagoranci na al'umma zai yi riba komai nasu ba abin da za a yi domin yana ganin sai ci ai siyasa ake ba magana Allah ake anan ba to kenan ana so mu cire Allah daga cikin rayuwa ya da ka raba rayuwarka da Allah Allah subhanahu wataala da halicce ka shi musulunci haɗe yake da rayuwa ba irin wancan addinan bane da aka jagoda su ba ka da manzon da za yi wajen da'ira ta addini ba zai yiwu ba akwai dokoki akwai ma'ayin da na da ya kamata kowane lokaci zamto cewa kada ka taɓa yadda wani tsari da zai zo ce maka allanka yana gun da zaka bauta masa ina zuciya masallaci in ka fito waje da kuma amala ka babu Allah a ciki wannan kana zaune kana ganin kamar kana sallah aqida ka riga ka dauki mummuna aqida kuma zaka ga kai ka ainihin wato shiga cikin mummunan hali Allah ta'ala ya kiyaye akwai abu na gaba shine al'aqalaniya wato shi shine amfani da kwakwalwa a bin kwakwalwa da abin da aka zo shi ke sa hankali tukuna in Allah shi ya gawas ba za ka gaba ɗin ba sai ka auna ka ga yaya abin ya dace da filin ɗinka kana jin hankalinka ya iya karɓar wannan abin ko bai iya karɓa ba su ne yan akalaniya suna mai da hankali ya zanto ya fi komai zarkaka su ne masu ligima da hadisai da an kama hadisi ko an kama magana su ce kai abi me dalili hawa wala kauna da hankalin ka ta ma la hawla wala quwwata illa billah ɗaya da shi manya manyan malamai na duniya na ɗina wata magana malamai na san shi aka ce Allah ta'ala ka mutu zai maka tambaya a cikin kabari za a tura maka tambaya sai sun tabbata sai ce gare ka mutu wannan jikin aikan gangan jiki ce wannan jikin body ne body ran ya riga ya tafi wacce tambaya za a yi maka kuma shi ya mutu din yanzu ba wata tambaya ce da Allah waye wanda da ba a kai ko waye saki jiki ba wata tambaya in ka ran ya tafi wannan gangan jiki ce a yi na ce a auna ka a gani wanda ake sasa a akwati ba a sasa a gilashi ai ba ta taɓa ganin wai an tashi su zaune ana musu tambayoyi ba to ya aka yi wani lokaci ne aka tashi sannan a wannan ramin ya za a sami gun da za a zauna a tattauna a yi rubutu a yi kaza wasu ya fara da hankali wannan yana buƙatar dan adam yana dan adam ya tunani a kai mummunan abu ne ubangiji ba a san da yadda yake a masu. da yawa za ka mutum ya yi rashin lafiya abin da ku kuke gani daban shi abin da yake gani daban a rashin lafiya kadai yi rashin lafiya aka ba shi magani aka ce isha guda biyu guda biyu aka ce isha sai ga gaskiya yana da aiki yinin tana ce biyu da safi da sai haɗa guda shida ya sha abu sai tafiya sun ba mun ake sai aka dada shi ina ta gudawa ita shi bai taɓa ganin ma guda irin wannan ba baya buƙatar yin jefan ɗaki ina ji kawai tana da mun ta yake ji tana fita kawai aka yi ƙungiya aka je gaishe shi su da kawai sun da sai haka da hannu sai ya aji sai shi wannan ko murna yake murgo masa ko addu'a yake mana da Allah ya ce maka wani likita zuwa ga masa allura ya dawo da kansa suka ce mun ga da ka je ba ka da lafiyar nan muka je muna shi kana mun kana dan daga hannu sai ka aji yace daga hannu nake da ke ce wallahi ihu nake iya karfi na ubangiji shi zai daga tsara ka ce Allah ya ce ai za ka ce za ka auna da hankalinka akwai abin da ba zai abu ba na yan akalaniyar ke shi ma yanzu ya shigo ya taro cikin aƙidunmu mutane sun ɗauka an ayi sai su kai bari auna da hankali yanzu ta kai an samu mutane suna sa mutane shakka akan isra'ila annabi sallallahu alaihi wa sallam a garin nan da su ya auna da hankali a ba ka na aka yi ma a shafin kalkar samawa ta wadda wala kalkar su. duk abin da Allah ya ba ka na aka yi kai kuma da zo zama cewa a bada hankalinka a auna har wani hankali da ke na au wannan mummunar akida ce kuma ta mutane sun ara sun yafa kuma za ka yi musamman ga mutane da ba su karanci addini ba suna dauke da ita akwai wanda ba sa sallah ba sa sallah suna zaune tare da kiristocinsu da komai suna zaune tare da su wajen suke hidar mutum akwai wanda yi mun tambaya wallahi da shi yace wa'annan ga su wasu mutane da ba musulmi ne ba masu da addini yace amma kullum za su ɗauko su ruwa su zuba musu a za su yi musu aiki na gari ce sai kuma kace da za su shiga aljanna wanda ba su shiga ba duk wanda bai imani da Allah zai ce wani aikin da suke mai kyau da suke yi na za ka yi musu nace ai sun rasa fakitin da za a sa baya. babu imani ka san me ce mu ta yi wa wasting your time wallahi ko musulmi ne zuwa wuri su dummi aiki na gari ko zai shiga aljanna magana ka iman da annabi kaza annabi kaza wannan what is your own uh, wannan right ɗin kai amma in kai aiki na gari ko aljanna za a kai ka wannan ita ƙadin ya zo ga yan matan maza aka mace babu hijabi za ta fito shiga ta banza kai magana ce ai musulunci a zuciya yake duk abin da yake faruwa ke mutane suna taƙala Allah ta kowane bangare saboda mai saboda wai awo da hankali to akwai abu da suka sake kawowa na cin zarafin al'umma da raba su da Allah shine al'aumiyya a haɗa ku dinga ƙaunar junanku a cire addini al'aumiyya wani watsaniya sai a zahari addini a ce wai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya kawai wannan ba gida ba ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya tambaya nake da Allah wanda ya yi da makoma ɗaya daga hannunsa mu da shi da jakob to ina imanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa waɗanda suke wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka wuta zai kai su idan ake wani ayoyin sannan za ka so mutum saboda addini ne ko za ka so yi saboda launin fata su ne ko garin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mutumin da yake habasha ya jau da shi kusa da shi ya ce na ji sahunka a aljanna salmanu min na ahlul bait wa ifman annabi sallallahu alaihi wasallam don me yake son su don addinin su wata rana abu bin asu gija wallahi ina masallaci ina lafila sai wani mutumin kawai ya shigo ije sai ya ga ga ammar bin yasir sai ya ga bilal a zaune ga suhai suna zaune a masallaci sun kashe gida suna shakatawa irin dai mutum kayan gaci din nan sai ya ce gidan ya ce ko gobe bayi bayi ne wanda ga hada har da kawawa wai bayi wa yadda kace ina sallah na ji kamar katsi sallar rikin shi ita ina sallah masu yin na riko na ji da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ce kaji kaji abin da ya gaya su ba annabi sallallahu alaihi ya ɓaci kuma ya mutane da mutane aka bushe da dariya aka wayan da bayan Allah kawai sai annabi sallar ya fito ya hau munbari fa hamidallahu wa sana alai yau Allah subhanahu wa ta'ala godiya yau Allah subhanahu wa ta'ala kirari ce ku sani dukkanin ku yan adam ne adam kuma daga turbaya yake babu bambanci tsakanin bakin ku ko farin ku sai da tsoron Allah ku sani ba wanda aikinsa idan aikin ka yi takalar da kai baya ice na sama ba tura ka gaba ba yayi yayi yayi yayi ice ina son kowa a fusace sallallahu alaihi da kan wannan dan mambarin sa zai shiga gida zai ce ya rasulullah wannan ya zai da shi ice ban masa kaban kaban masa wuta za shi ice wallahi na gani a cikin sahabban mu sai da matal kaza an kashe shi sa cewa da shi da wanda ba mai aƙidarsa ba makoma ɗaya ne akwai zamantakewa akwai hankoki da musulunci ya ware wanda za ka yi mutumin da bai da ba aƙida kuɗi da shi ba ba ba dini guda kuɗi da shi ba amma bai nufin cewa za ka daidaita shi da musulmi da uwanka babu wannan ita ma ta shigo ciki kuma ita ake yi musamman 'yan siyasa kaga mutum ya cire hula ya shiga coci kaga mutum ya je gaban fafroma ya ji ya kan kansa wai a shafa masa kai hatta kai ta kawa ɗaya daga cikin ƙasashe a yanzu ɗaya daga cikin ƙasashe yanzu an je an gina wuraren bauta na gunkin buda buda ba addinin buda wannan na kuta masu an yi an yi ma'abat nashi a dubai a cikin gari annabi sallam ya kori ya kori ainihin bautar kada daga jazirar larabawa sun kawo ta yanzu gina mafi girma a duniya wai a ta samu fitini wai yancin addini da ya zai wasu damar sun kama saboda wannan irin mugun aƙidar da take da me zai kai kana musulmi ka je ka buɗa ba horo ba kanka ya shafa maka me zai shafa maka me ya da ka je coci ka cire kullaka ka je ka tsaya ka ce maka addu'a ana kana jin addu'a na cewa Allah uku a ce amin a hada da amin da kai ma ka wuce ka ce amin an wa Allah shirka ka ce wai da kasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya wannan mummunan abu ne da ya kamata mu yaƙa daga cikin aƙidar ana ganin ta kamar abu ne mai sauƙi wallahi in ya samu tabbatuwa a zuciya ka wuta zaka je domin Allah subhanahu ta'ala bai yadda aka wuraya masa addininsa da wani addini ba a yi wa Allah selection ka zaɓa can ka zaɓa can ka zaɓa can ba a yi wa Allah haka ba a yi wa Allah haka ka yi tsaya kan addinin ka kuma ka kyautata wanda ba bin ba domin wajibin ka ne ka kyautata masa addinin ka ne kyautata masa addinin ka ne ka kyautata masa amma akwai zane kamar da malami na kano ya faɗa ko ce amma dai kowa ya san gidansu ko ba haka bane Ba haka tsarin yake kakka yi sake compromise na aƙidarka a cikin wannan ƙaumiya ɗin ina cikin mummunan abinta da larabawa suka ɗauki wannan wajen sami 'yancin kansu 'yancin bai samu ba Rayuwa ta samu ta rushe kuma suka hanyar da ba wanda ya kai kowa rashin haɗa ka irinsu akwai rashin da wani ya zuwa ake masa magana aka ce wannan ƙaumiyar mummunan abu ne ka ce wai kai danyen ka danyen ka ne ba magana addini har ɗaya sadawa yana cewa wai amantu billahi rabban wa bil ububati dinan ma lahu thani ɗayan ya ce salamun ala kufrin yuwahidu bainana wa ahlan wa sahlan ba'dahu bi jahannama wai na imani na amantu billahi rabban na imani Allah shi shine ubangiji na wa bil urubati dinan ba wani addini da zo ba na larabci ba larabawa sune addini na malahu thani wannan abin ba zan kama na biyu ba su a tare suke kamar da kalmar shahada ke a dogole ɗaya kuma yace salamun ala kufri madalla da kafircin da zai yi wahidu bainana zai samu haɗa kai wa wasu halin ba bada bi jahannama muna mara maraba lalle da jahannama in dai dan mun hada kanmu ne a ƙarƙashin yare ake ganin cewa wani abu mu je a saka mu a jahannama a taro ita shi wannan waka wasan dai Kasa ɗaya ce al'umma ɗaya kuma ɗaya a jefar da addini waje banda wannan sai kuma tarko na kusa da ƙarshe tarko na kusa da ƙarshe na kusa gaba tarko na kusa da ƙarshe shine tarkon al'insaniya humanity sai a ce wa service to humanity wai ɗan adantakawa nake wa hidima har suna da wani title wai cire takal cire addinin ka kamar da muke cire takalmi in za ka shigo mana ta kofa mu nan dan adam ne gaba ɗaya mu dan adam ne nan ba magana addini kan wani ya shigo mana to da me muke tuciya ban da addini to wannan shi kuma ya fi kowanne haɗari saboda me a kansa ake ta tafiya gurare da yawa sai a ci ai jin ƙai ne wannan ƙungiyoyin jin ƙai da suke shigowa najeriya suke kawo abinci suke kawo kaza bincike ya tabbatar a wurare da yawa cewa suna da hannu dubu-dubu wajen ba 'yan ta'adda mafaka mutum zai ta ita kafa ya je mai dubu. ya zo ya kawo a ƙarƙashin abin da ake cewa adantaka eh, ana da yawan ana kuna ta addu'a Allah ya yi sai wani suka karɓi hayan gida shekara goma ke na shekara goma ba za a zama ba ya za ku biya kudin hayan shekara goma ku zo kuna neman za ku tallafa da mu da muke fatan Allah ya sa goma a daina ya za ka ɗauki kuɗin hayar gida na shekara goma ka biya me ke dake nufi ka kuma tafi sai da aka kama mutum ɗan faransa ɗan faransa a cikin garin yana koya mutane hari suka ce wai ɗan tawaye ne a can ma wai neman su suke baka ka za ka jin zancen an kama mutane da bindiga ta nato bindigar nato nato ƙungiyar ainihin wato gaba da tsaro ga kasashen turai bindigar su daban ake musu sai ga ta an same ta a najeriya ta hanyar masu aikin jin ɗanɗan adantaka kuma mun yadda cewa jin ɗanɗan adantaka ne ya kamata mu riƙe A ƙida ba wasa ba ce kakkai da alamin hadin ana maka wasarari da ita domin Allah subhanahu wataala ya ce wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din hunafa to wannan insaniya kenan ba insaniya ce ta Allah da Adam ba na ƙarshe wanda shi ne abin da suke zo da masu dai bango shi ne ilhadi shi ilhadi kuma shi ne sabon salo na yanzu wanda ake so a cire wa samari a zuciyarsu cewa ko wani abu sunan shi ubangiji muna yanzu an bai da shigowa ba don an sa samu daya biyu ko yanzu an buɗe ƙungiya ce ma kamar da whatsapp da facebook ƙungiyar ma masu cewa babu allah ta najeriya har da kana ba ciki da kuma suna yaɗa wannan aƙida kullum suna istiqbal suna nemo sahabbai ku zo mu ce ba Allah wannan mummunar abaci kai shakka kadai kai a cikin zuciyarka akan alkur'ani a musulunci hukunta kashi da asali ba kai ko sa wani samu abdullahi bin abdul sa'ad bin sarh wanda idan Allah ta suka da wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah Imam Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa yace Annabi sallallahu ya zo yace mun zo rubuta ayata alqur'ani na zo na rubuta ina rubuta Allah ta'ala yana faɗan yadda aka yi dan adam ha'idu a summa ansha'nahu khalqan akhar sai Abdullah sai ke cewa fatabarakallahu ahsanul khaliqin sai Annabi sallallahu ke cewa wannan tana cikin wahayi da Allah ya bani sai ce a ah, ai in dai haka ne ni ma fata wani bangaren dan wahayin na dan zo mini marubucin wahayi ne sai ya bar addini je ya koma ya shiga cikin mushrikai bai dawo musulunci ba sai da nan sunan ya shiga makka zai bude ta ya gudu gidan sayyidina usman saboda mahaifiyar sayyidina usman ita ta shayar da shi annabi sallallahu alaihi ya zo gudun shi annabi sallallahu bayan kwana biyu bayan a kura ta kwanta da annabi sallallahu su uku ya ce a kashe su yace ko da sun rike barkon ka'aba sun rike rigar ka'aba in an gama da su a sare kansu a sai na wasu ya kullo shi ya zo da shi ya rasulullahi zuwa iya tuba annabi sallallahu ya shiru sai da faɗa sau uku sana da sallallahu kalle shi shi ke ya faɗi ya yi shahada sai ya fita annabi sallallahu ya ce kun san me yasa ne shiru. suka ce niyya ne wani da cikin kuita yi sare kansa wani mutum mali ne sai rasulullah ya nuni kawai ya kamata kai ko da da gaban baki ne ya rasulullah ita ai da kai nuni da kuma wannan ba wannan zancen ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana lil nabi an taqula law khayratul ayun bai kamata shi annabin Allah yana irin wannan kyauta take fitar da idanu ba bisa ni Allah ya cece shi shine ya tsare da wasu wajen jihadi a nan Afirka ya zo yi jihadi wajen yada addinin musulunci ya rasu a garin ramla a Falastin, amma lokacin da ya zo zai shiga cikin garin fustat ɗaya da cikin sabai cai wallahi ba ka shiga ba wallahi ba ka shigo wani garin sai ka je wani garin duk a yi masa ladabi a kan abu ɗaya kuma ya tuba to ya za ka kai kai kai wutan gari da addinin ka gaba ɗaya saboda za a ba kuɗi ko za a yi maka waya ya kamata mu a ba mu da abin da ya wuce aƙidar musulunci kyakkyawar aqida wacce ta gina bisa alqur'ani ta gina bisa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ilhadin da kuke gani kwanan nan nawal as-sa'di ta rasu as-sa'dawi nawal sa'dawi ga misri ya ce rana guda suka mutu tare da ita da babban malami Ali As-Sabuni mai fasarar mai mafasarar alqur'ani ko san me take yi ita ma ɗan wannan kungiyar ce ta yi rukurutun ɗin mata da yawa tana ganin wai Allahu wai Ubangiji astaghfirullah alazim bai ma kamata a faɗa ba wai Allah Allah zalunci ya mata ya musu wai duk abin da aka magana sai a dinga magana maza maza maza sai mutum ya ce mata ba alqur'ani bane ta ce a saboda dai Allah namiji ne wannan kalmar da musulma ta faɗa duniya ta ji ta ce an ce ana raba gado ana ta bamu rabi ana ta bamu rabi ku zo na rabu ci Muhammad amma Allah ya ji Ya ce ba ki da hankali Ya ce wannan littafin da ke gani a hannuna matsala arba'in da shida mace take ɗauka gado biye da namiji matsala 46 a gado mace tana ɗauka biye da namiji ba kusanta ba ki ce ga littafin nan littafin ya rubuta matsala arba'in da shida mace tana ɗauka biye da namiji ta fi namiji wuraren ɗauka da yawa kin zo kina koma gefe da kina cewa kaza wai hada cewa ni ba wannan zalunci da yake yayi yawa na ma rubuta masa wasiƙa har yanzu ba an sa wai da Allah take ko wani shi ne abin da ake tallata hanyar website hanyar kudade suna riba kana musulmi kana kuma tafiya tare da nan amma kana sha'awar kallon fina-finan su kana zauna kana sauraron kalmomin su in yana da tsayi na tabbata kuma na kure lokaci amma insha Allah wani zaman za mu ɗauki kowane tobe da ɗaya daga ciki kowanne mu zauna a masa darasi na musamman inda Allah ta'ala ya mana raguwar rayuwa inda muku godiya ta musamman zanubacin ku da na tara ku a ga zafi da shawararsu aka saurari wannan kalmomi kamar da nake godiya malamai na da suka bani wannan dama Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya sa wannan ibada da muke ta Ramadan ta zama karɓaɓɓiya ce wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka al'ada zan gayyaci al'imam Dr. Malam Adamu saboda ya sa wanda na tabbata ƙarin ilimi ne mai yawa izo da shi a cikin wannan baitin domin abin da ya ɗauko mana gurɓatattun aƙidu ne a zamanance ba musamman gurɓatattun aƙidu ba ne ba mu sani wanda ya zo yana zagin sahabai daman kai daga bai kasan mai gurɓatattun aƙida ko ya taɓa alƙur'ani ko ya taɓa hadisi to sai gashi abin da yake ɗauko mana sai na ji ina zancen capitalism a rasumaliya yana zancen communism a shiyu'iyya yana zancen socialism yana zancen demokrasi a demokratiya idan allah ce muna tunanin waɗannan na abubuwa da abubuwan sa ciki galibin ba matanin haka ba matanin haka kuma ya nuna mana tsare-tsare ne da suke lalata aƙida alhamdulahi demokuraɗiyya ce ga shi nan demokuraɗiyya maganin sun ci tana ta zagaya ba na iya cewa na sauki abin da ke kai na game da amma capitalism yanzu an da ku ƙasar nan wani tsari muke bi na tattalin arziki capitalism muke tsarin tattalin arziki na jari hujja ba haushe ya iya fasa ice jari hujja wato ma'anar jari hujja ka nemi kudi ta kowace hanya ka nemi dukiya ta kowace hanya inda za ka isa ga manufa ka samu kudi to kowace hanya ka ne ne suke cewa desfazi zamin ko ne farkon za'im desfazi zamin wato ma'ana ƙarshen abin da kake so to ya halatta maka kowace hanya ka muka idan ana sai da jinin ɗan adam a yi kuɗi to ya halatta ka yi kuma halatta maka ka bugo gwamnati ta mako kana iya sayan hanya ka ce ta zama taka kowa sai ya biya to communism kuma yi mana mana mulki san babu Allah a cikin communism wannan communism sa su wasu suke sha'awa akwai 'yan siyasa na da da na yanzu wanda suke sha'awa communism wai saboda me wai tsarin communism tsari ne wanda kowa zai samu kowa zai sami gidan da zai zauna kowa zai sami gidan da zai sa dole ka kai shaha sha sai ka ɗauka wannan shi kan da aka samu ɗan lokaci ta rubuce saboda tsari ne na ya nan ya za a ce kowa ki zage ya aiki amma kuma kowa zai sami kwai guda biyu da safe ya zan zage ya aiki da Allah ko za ba shi kwai guda biyu da safe za a ba shi ɗan gidan da zai zauna amma kowa ya zage aiki ni ma gaji zai zage na aiki abincin yi ina ba ni da mallaka ko gwamnati ce mai mallaka amma kai ba ka da mallaka shi ko capitalism kai kana da mallaka amma ka gwamnati za ka yi kuma kowace hanya ka yi saboda ka hanyar barna ka nemo kuɗi ta barna sai ta yaku ta yawa da social kamar yi abin da ke son ɗin yi magana a kai wato akwai almaniya secularism secularism tsarin seculanci menene tsarin seculanci ina nan a cikin bible give what is serious to serious and what is goes to god raba ne suka yi ka baiwa gwamnati nata allah kuma ka bashi nasa saboda haka shi Allah ina wurin bauta amma in ka fito ka shiga kasuwa babu Allah ka shiga eh, makaranta babu Allah ka shiga ofishinka babu Allah duk inda za ka shiga harkokinka babu Allah sai ina sai a cuci to ba ku sani ba mu ma musulmi za ka muka dauka mu ma musulmi za ka muka dauka shine abin takeici sai a masallaci a nan ne Allah yake amma dan Allah in za ku tambayi ɗan kasuwa ka tara mutum goma ɗan kasuwa kawai ka tambayi dan Allah wane ne kafin ya shiga kasuwanci ya karanci kasuwanci yadda Allah ya ce yi ina tabbatar maka goma nan sai ka gama ba ka samu ɗaya ba a ma'aikata an ka tara mutum talatin wanda suka ritaya dan Allah kafin ka aiki ka gama kai aiki ka gama kai ritaya ka taba ɗaukar littafi ka je ka koyi babu ijara ijara aiki kenan a musulunci ijara aiki kenan tsarin da aiki yake a musulunci na taba da ba ka da aure muna ta yi amma babu babu da ya Allah ya ce a sha ne kuma addinin kansa mun dauke shi da ma'anar religion ya kamata yan uwa sai ba akwai banci tsakanin addini da kuma religion kamar da ke akwai mace tsakanin Allah da kuma God God shine abin bauta ilahu ilahu amma munan sunan Allah na sosai Allahu shi sunan Allah ismul jalala ba a biyan tashi balle a masa jami babu God eh, babu babu ah, Allahus babu allahus ba ka taɓa ba ko da larabci a ce allahuna ba ka taɓa ji ba ko allahani ba ka taɓa ji ba ai ka za a iya faɗa ko gashi ni ma na faɗa amma allah bai da a faɗa ba saboda kada a biyan shi bai da a biyanta shi ba bai da a masa jami'i ba allahu ke sannan malamai suka ce wannan sunan na allah duk abin da ka bincike a cikinsa ina da ma'ana idan a babban ba muna cewa alihu lallan kuyi ba shi da Allah ba to in ka ce alif na farko alhamza ta farko sai zama lillahi idan ka sake cire ɗin sai zama lahu in ka cire sai zama huwa ina nan da sunan Allah to amma shi god ba saboda kuma daina fassara Allah ne god god ilahun kenan kaga god ina da gods akwai godis Allah ta mata ko kuma ce abin bauta ta mata ya kamata mu san wannan addini kuwa baya fassarwa da religion religion a wajensu shine abin da alaƙa da Allah alaƙa da Allah ta a nan shi da religion kamar a ce sallah kamar a ce azumi amma duk sauran harkokin duniya ba ba ba ba da alaƙa da Allah a wajensu kuma shine shine wannan secular din wakadan ina so ku gane abin da ya sa nake magana kan waɗannan abubuwa musamman guda uku nan shine don mu gane mun fa shiga su mun dilmi a ciki harkar cinikayyar mu ba masu san abin Allah ce shekaru kamar arba'in ko talatin da wani yau an kafa makaranta a kano din nan ta kasuwanci kano commercial school ko hmm? amma ba ta ba a san ba ba buɗe ta musulunci ba islamic commercial saboda ba mu ba mu ba mu ɗauka cewa sha'anin ciniki eh, da kasuwanci akwai ma Allah bai ce gona abu kuma gashi tun a bakara Allah yake zancen sha'anin ciniki da nisabu to wannan kenan abu na biyu al'insaniya ga daga ne sai an rufa maka wani abu insaniya insani humanity ta ne sai a fage a ji haka kai ma ɗan adam ne to kamar da malam professor yake bana a musulunci akwai insaniya amma ba irin gudu suke yi na taɓa karanta a wani littafi wani malami ya je wata ƙasa sai aka sauke shi a hotel ƙasa ƙasashen turai sai aka sauke shi a hotel sai tarar da wata ah, baturiya tana ta shanya tana sai kuma kusa da ita sai ce da Allah wannan kina shan abin da cutar da ke sai ta goyo ta ce na ruwana da kai kai musulmi ni ba musulman na ruwana da kai sai ce ni da ruwana da ke ce ni da ruwana da ke sai ce ya adam ce ce ko ba ya adam ba ce ya eh, adam ce ne shi to an ce kada in bar dan adam addini na koya mu kada in bar dan adam ya hada halaka ka da musulmi wato kenan in babu wannan babu kira kenan zuwa ga musulunci ko babu kira kenan zuwa saboda ka aiki na ne in kira ki zuwa ga alkhairi in ka wanda ke gaburan mummunan aiki wanda tuwa kike yi to kaga insani akwai ta amma bai da sai kamar ba sannan bana son tsawaita kaumiyya nationalism yan kasanci ita muke ci kun dirmiye a ciki mun dirmiye a ciki amma ba mu san a cikin fata ne ba in mutum wato ɗan ƙasar ku ne to wannan shine naka ko da kabili ne ko to da kamar a nan Najeriya an ce da nationalism wato da kabiri da musulmi duk ɗan ƙasa ɗaya ne to da ka eh, eh, eh, menene kamar da malam wannan kuka ga yasa a musulunci saboda musulmi al'umma ce guda kirista al'umma ce guda yahuda al'umma ce guda to an mu zamu shi sa yake cewa Allah ya kansa dauna ya ya ya yi takeici ya koka dangane da amalgamation ya 1914 ne amalgamation a haɗe ƙasa ƙasar nan a haɗa mu da kafin mu da musulmi a ci ɗaya a kira ta Najeriya to da ga malam Allah ya saka mu alkhairi wato ya fito mana da sabon shafi eh, wato wanda kuma ba ma ma ɗauka cewa waɗannan miyagun al'adu ba ma ɗauka amma kuma miyagun al'adu Allah ya samu galibin abubuwan da ake ambatawa akwai samun kuɗi a ciki ai kamar yadda malam yi magana yanzu ta yan kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce yan kasuwa suna ta hada hada sai ce ayyuka tijara duk sai hankalin su ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tujara yi ba a kuma yawan kiyamata fujara idan tujara yub'athuna yawmal qiyamati fujjara illa man ittaqa wa barra wa sadaqa har istitrai ke yau tare yan kasuwa da hankali su dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yan kasuwa ranar za a tafi su fajirai amma ko istitrai sai dai wanda ya ji tsoron Allah ya da'a ga Allah ya gaskata wata rana ba ina mamaki ina ciyar mai na wata ƙaramar hukuma kuma a cikin wani jihar tamu sai ke ƙoƙarin kawo masa labari tun abokina ne akan lahira sai ce ibrahim da allah bari magana da abin da yake faɗa ba gaske wani ba tsoron da mutane ya yi ba ba gaske wani. to tun da yi faɗa haka kuwa tabbas akwai waɗanda bayan shi suke da irin wani ra'ayin nasa da haka kawai su ji jiki biya abin da zai yi saboda wacin shi da profesa ya gaya mana cewar ga irin ayyukan da ake shiga cikin nan mara da ya faɗa wannan magana ba ga sai wasu kuma abin mamaki mu sake haɗuwa da wani wanda ya tsaya yake so ya tsaya takarar gwamna ɗan sarar zima yake ce masa da zo nake cewa sai ki kuma in ya hau gwamna shi abin zai zai dan samu mutane ko mutane da samu kawai karkashe su yi sai ki cewa ka ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki cewa kana ga magana maza Allah ba na sanki da na maza ta sai ko gurin wallahi ishe ba ya sai iji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan mutanen ba in ba mai a hankali su ake ta kowa ba a zuwa suna su <laughs> su ne da wurin ka so da shari da ya yayaye irin da haka demokarasi Allah ya sauke to a gurguje tun da dai har ka kuɗi shi shigowa ciki me ma'anar duniya an samu dusonce daga addinu ta kusan makusanciyar shi yasa mutane ta sarfa gani kuma suka fi yarda da saboda waccan magana da profesa ya fada ta san rahin ne da lamarin lahiya ita ce daga addunu ne da na yarda ya kusanta yana kusanta duniya saboda da kusancin ta yasa mutane suka fi kallon ta ba sa kallon waccan ita ko lahira al'akhira ta ƙarshen ce mai tsinkaye mai rabo shi zai sami ta Allah ka rabota da masu rawa da Allah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 wa rahmatullahi hakika hausa suna cewa biri ya yi kama da mutum duk magana da ake ta yi ta aƙida ta addini to gashi mun fara gani a aikace bisa na faɗa haka shine a garin nan kowa ya sani yau kusan shekara uku ko da rabi ko hudu aka zo aka ci zarafin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ji dan ya isa karabiu shi ba da kuri aka je aka to da wannan mutumin ya gudu gana aka zo aka kashi kotu karshe da ya faru aka yi bailinsa sai aka lalata magana a kan duk wanda lalata aƙida duk muna je muna kallo aka zo bai fi wata shida ba wani shi ma ya je irin wani gazar aka yanke masa hukuncin kisa na ce ba zai sa hannu ba ko zai sa hannu amma an bai akan yi ba ya rage kwana uku duk muna ji muna gani aka zo aka wani arne ya zo daga lagos san ya zo ya yi daga ƙara har yanzu ba mu san me ake ciki ba har yanzu nan nan to kaga duk wannan wani abu ne wanda yake a aikace ba ma jin irin wannan zafin zaɓanin shekaru arba'in da suka shige sannan ga yi na kwanan nan shi ma aka zo aka yi ruwan nan cin zarafi bukatar mu kawai yaya za a yi a zauna da mutumin nan a yi makamala da shi domin a ceto ɗimbin matasan da suke bin sa ko shi ma Allah ya taimake shi amma aka yi wala ana ce mana walawala har yanzu wani abubuwan gaba ɗaya ba ma jin a cikin ba mu damu ba da shi ba bai hana mu bacci ba an taba manzo sallallahu alaihi wasallam amma muna gani aka zo aka ci zarafin na gaban shugaban kasa abba kyare amma nan take aka kori kwamishina aka zo wani ya ci zarafin mataimakin gwamna irin sojojin bakan nan A kai gudu wani ya zo mai ba gwamna shawara a kan da labarai ya ci zarafi ya ce gwamnati ba tsoro ya hira a rediyo shi ma aka kama ya fi ma kore nan take to idan ka auna wannan mu da muke zaune da muka zo wannan lantar me muka yi to mu sani wallahi wallahi Allah ba zai bar wannan abu ba mu ku kun bari mu mun bari ba Allah ba zai bari ba domin mun ga abubuwa da suka faru a shekarun baya an taɓa alƙur'ani aka katse kashi da shi yan uwa su kai ƙara ina ci aka zo aka kai mana walawala ana yaro da hankalinmu a ƙarshe matasa suka ɗauki matakin doka a hannunsu aka zo aka dinga bin malamai wasu ko gudu wasu aka kashe su ana cikin wannan allah ya tare fada ya tankata wannan gwamna da kuma shirin nasa ya tarwata su a jesu to billahi da bi wannan abin ni ina gaya muku ne wallahi idan ba mu da ni da kai ba mu ɗauki wato ba mu nuna bakin ciki ba idan musiba ta taso ya ta shafe ka inda baka ba ka jin zafi an taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah da kansu ba a can ƙarshen alaƙ na mutum da Abu Jahal ya ce zai kira wa ɗan kulub ɗinsa ya ci zarafin manzon Allah sallallahu Allah ya ce falle da munadiya sanar uzabaniya Allah ne malaiku ya kirawo ɗan kungiyar ta Allah zai kirawo zabaniya kusa to mutumin da Allah ya zo wani har mu tsaya mu yanzu akan mutum ɗaya yanzu muna ji kirkiri dan ana son sa akan mutum ya mai yadda mahallaka in mai yadda masifa Allah ya sauka da ita mutuna ba annabi Yunus alaihi salam shi ne fa Allah subhanahu wata'ala akan a ta da mutane su da rayukansu aka ɗauke shi annabin Allah da tsun mai cikin teku kifi ya haɗe don mutane su tsira amma mu yanzu ga muna gani mun yadda a kan mutum ɗaya kawai duk nan mun yadda Allah ya so kudar masifar da za ta hana mu bacci ta hana mu zaman lafiya to ina kira wallahi wannan abun Allah ba zai gane ba wallahi Allah ba zai gane ba an taɓa annabin ba da bai kai martaban manzo sallallahu alaihi wasallam annabin Musa karu ne masa ƙarfi Ni Allah ya ce ƙasa ta kama shi nan take ta nutsar da shi har yanzu bai je ƙasar ba kana san za a kyale wannan abu ni kiran da nake so ne mana mu daina wani ruku an kai ko aka yi walawala aka to kotu ta ce yanzu ta yadda a yi an ɗauki abu an kai shari'a ko mushi suwaye da shari'a ko mushi din nan dan izala ne dan cijiyaniya ne yan kadiriya suwaye suke so a makabalan nan dan ne yan kadiriya su su malam abdulwahab da su ke da su gidan kadiriya almajiran su da su ne ko su ne shiya mun to me ake jira me ake jira ba ya yi mukabala ba idan mun samu akwai munafukai dama da ba sa so a yi a gwamnatin ba to idan su wa'annan mutawar gidan namu ko shirin namu dauki bangare na kwamishina na farko daga izala yake kuma shi ne shugaban majalisar malamai ta izala to idan an kawo abin na gwamnati ce ko wasu ne suke so ba a yi abin ba ya a ajiye kujerar ba zan tsira da da mutunci na da rayuwa ta to wannan halin da ake cike nan kaga a nan gaci da ake ba gaba an kashe mu gaba da ba ma jin komai har sai musibar ta zo mana to mu sani a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta stahallat ummati sitta fa alaihim ad-dimar makaranta karanta hadisi ne a cikin littafin tahrim alatul bab na shehu malami nasiruddin albani nake cewa idan al'ummar musulmi suke suke ci ana aikata laifuka guda shida Allah zai damarar da su laifin farko shine ke za ka hara fi mutala'in idan aka waye gari ana cin mutuncin magabata ba ba a ɗauka mataki to Allah zai damarar da mu ga damara mun fara gani don haka ya zama wajibi na kira a gare mu wajibi ne mu tayi tsaye wallahi idan bai idan bai wani abu akan wannan wannan wannan gaban ba to Allah ba zai gyale mu ba kuma muna gani duk sauran jawoyi an taba su kidnabi boko haram waye akalla yanzu a zamfara akwai garuruka arba'in da baujan bakwai duk sun taya daga aiki ba kowa a ciki a kankana akwai ashirin da bakwai duk ba kowa a ciki duk sun bazo kano to don haka sai nake gani ga da ba su ba a magana an gama da kano ya rage kajin ɗin da kuma ga shi yanzu an zo an taɓa manzan Allah amma kowa bacci yake ba wanda to ina yi mana tsoro cewa kada Allah ya jirge mu akan wannan abu yanzu ko mana ya biyo da bayan gida ya jirge mu da wani wallahi mu ta haife akan wannan Allah ba zai kiyaye wannan abun ba kano shine tashi kuma kano ta ga dangam da mutane muna jin tsoro kada sakacin da muke an taɓa matsala Allah ba ma jin kai sallallahu alaihi wasallam wani abu yanzu hawo mana assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi malam Ilyas Allah ya tabbatar da alkhairi muna roƙo Allah kuma kada Allah ya kama mu da laifin da waye waye cikin musu ka aikata ah, na so na kan so gaskiya a ba mutane dama su yi bayani saboda Allah ya san irin hikimomi da fa'idodi da za a samu amma a yi hakuri lokacin ya riga ya tafi an cinye lokacin gaba daya ban Allah kai mu zama nan gaba za a rika samun wadatawa Allah ya sa albarka profesa sai da Khalid ya gabatar da lecture da malamai da suka ba da gudunmawa da yan uwa da aka saurara Allah ya amfani da duk abin da muka saurara kuma roƙo Allah ya sa ma tafarkin sa mai dace ya sa mu wani lafiya ya tashi maka shi kuta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan mai da abu magana zuwa ga ah, malamin kala saboda shi da bayani to alhamdulillah ina da ubangiji allah ya saka wa profesa da alkhairi akan wannan muhadara da ya kuma allah yadda wanda za ta zamanto wato bangare na farko ne dama akwai yan uwa da suka nemi ayi yi muhadara wato tunci shafi wannan bangare so ta samu da ake girmiyowa da sunan wato wawai da tunanin magana wai akwai allah ta riga ta yi kaka gida a cikin wato social media da whatsapp da jami'o'i da ƙungiyoyi ma da suke kafawa kai bin ma sun sami kariya daga wato yan ƙungiyoyin human rights suna kare su ubangiji allah ya saka malam da alkhairi gobe in allah ya yarda dr muslim ibrahim Shi ne zai yi muhabara in allah ya da taken shigogoyin da ake jingina wa hadisai ingantattu daga turawan giri wato orientalist za mu roƙi dr iman sarkuma ya kan addu'a sallu ala nabi karim ah. masa Allah ya shi gida lafiya Allah ya masa kai Allah ya wata mana Allah ya kara basira manyan masu Allah ya ta amfana Allah ya kara musu lafiya ya albarka cikin ya kara musu ilimi da amfani ya يا رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وسلم كثيرا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربي فرب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين